samami a kasuwar canjin ya haddasa sanya wasu 'yan kasuwar wuya har ta kai ga efcc ta kama wasu daga cikin 'yan kasuwar amma daga bisani ta sake su gabanin yaya ta wani labari marar tushe da ke cewa amurka ma ta shirya canza kuɗi da daina karbar takardar da aka buga kafin 2021 kasuwar canjin ta tumbatsa da masu sayan dala don ɓoye makudan kuɗinsu don ɓoye makudan kuɗinsu na naira da gujewa zuwa banki kar su fada tuhuma daga efcc hakan ya cilla dala har fiye da naira 900 tsohon shugaban kasuwar canjin alhaji salisu garu na daga waɗanda suka karɓo belin mustapha naira wanda efcc ke son gani lokaci-lokaci kafin shafa masa lafiya muhammad mustapha naira ɓangarensa shine ɓangaren probos wadda kamu masu laifi misali idan mun zo mun sa doka mun ce ga abin da muke so a yi a shi wani daga cikin memba ɗinmu ya karya su za su taho da shi sannan idan wani ya ba wa wani dan memba din mu amana ta kuɗi shi wannan mutumin ya je ya ci amanar kuma aka gayyace shi ya ki zuwa to mu shi ne wannan za su yi su taho da shi sannan akwai mutanen da yawanci kamar hukuma kamar su yafsisin e da sauran hukumomi idan suna buƙatar wani in ba su kira shi a waya da ya zo ba za su iya cewa akwai memba ɗin ku wane kaza ina yake za ga wurin da yake to dala muna son ganin sa to shi ka'idarsa da tsarin aikinsa bai kamata a ce ya yi wannan maganganun ba don ba hakinsa ba ne ba layinsa ba ne da Allah ya kaddara masa ya je ya magana kuma ya yi ta ba daidai ba har wani abu ya faru a kansa amma da yake akwai fahimtar juna mun je mun zauna da su mun yi musu bayani ga halin da ake ci don yawanci za ka ko kai da kaji ka zargin kamar zai yi magana ne da yawun mu ko yawun wani so gaskiyar magana ba yawun bakin kowa ya je wannan maganar gaban kansa amma alhamdulillah sun ba mu belinsa sakataren kwamitin dattawan kasuwar canjin alhaji haya da kida ya ce ba sa zagon kasa ga tattalin arziki kuma suna mara baya ga sauya fasalin kuɗi amma yana da kyau a yi la'akari da al'ummar karkara don yanzu kamar misali northern borno muna da local government goma ba banki ko ɗaya ya za su yi kamar kogi ruwa ya cinye gurin su ya za su yi assessing su zo gurin da inda akwai banki da su mai mai gwamnati ta ɗau mataki ta ga cewa mutane ba su ta gayyara ba yaya kuma labarin nan na jita jita cewa ita ma amurka za ta ɗau mataki irin na najeriya ta sauya kudinta ta daina karbar kudi kasa da shekara ta 2021 wannan duk jita-jita ne muke ji a kafofin sadarwa na intanet da wani abubuwa amma ba mu da takamaiman gaskiyar maganan cewa ga wannan gwamnatin amerika ta yi amma kuma jita-jitan nan mutane ne wanda suka san kan turanci yadda suka san tsari yadda ko yadda suka tsara abin zaka san cewa kamar suna kusa da gwamnati ko sun san wani abu a cikin gwamnatin amerika dalar dai ta fara murmurewa daga fadowa da ta yi da kusan naira ashirin da biyar. Kazalika har yanzu dalar ba ta samuwa yadda aka saba a bankuna sai an yi ta je ka dawo. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.